rayuwa tana cike da kalubale iri-iri na farko dai da yake ni ban cika yin shiru in na rashin gaskiya ba so na yi rigima lokacin da yariman bakura ya hau mulki an na ce zan yi takarar gwamna tare da shi na samu abin da yawa malamai ma sun tsitsine mun, har azumi an yi ma an tsine mun albarka akan cewa na ce zan yi challenging din mujaddadi a lokacin suna na hafsa a abbakar garba sa'id sunan babana kenan amma an fi sani na a rubutu da hafsat abdulwahid an haife ni a kano kofar mata na yi karatu a shawuci a provincial girls school shekara girls secondary school na yi karatu a kaduna a lea na yi karatu a zaria nurul huda na yi courses da ɗan dama na riƙe aikace-aikace da wasu ngos ah, na yi aiki da wata ƙungiya da ake cewa bawo baba ah, wata international organization ne for women and children na yi aiki da su nice coordinator ɗinsu ta zamfara state ko kusan shekara goma sha ɗaya sannan mu muka buɗe association of nigerian authors a zamfara state sannan na da ngo nawa guda biyu student Wada Women's Committee da Partnership for Human Development. Karkashin waɗannan ƙungiyoyin mun yi aikace-aikace da yawa mun gina boholes, mun yi makaranta primary to secondary school, na koyar a gidana almajirai da 'yan talla, na sama musu scholarship, ana dai aikace-aikace gurin ɗabbaka karatu musamman a Zamfara State da yake anan nake zaune saboda mijina anan yake aiki. sai kuma kungiyoyi da na abin nan memba ce ta association of nigerian authors ni ce special advisor ɗinsu sannan kuma kamar yadda na faɗa a zamfara na yi chair lady ta association of nigerian authors sannan na yi rubuce-rubuce da dama waɗanda yanzu na buga littattafai guda shida wasu hudu suna nan gurin maɗaba na sa ran kafin ƙarshen shekarar nan insha Allah wasu za su fito kuma na yi aure da wuri na haifi 'ya'ya ta guda ɗaya ta yi aiki da bbc radio sannan kuma tana da consultation abin nan ɗinta a lagos yanzu sannan na da ɗaya barista ce to 'ya'yan dai suna nan kowa da abin da ya kama <laughs> kadriya ahmed to gaskiya ni dai na taso cikin hausawa amma a gaskiya ba fulata na ce ni ba bahaushiya ba ce so kuma rubutu na taso na tar gidanmu ana yi da babana da kakanni na duk suna rubuce-rubuce so ba wani bakon abu ba ne sannan tunda na taso ina da sha'awar rubuce-rubuce ina makaranta ma nakan rubuta tatsuniyoyi har nakan samu ma ana bani kyauta a kansu akwai labari na da aka taɓa liƙa a british council a nan kano state lokacin ina shekara so na daɗe ina rubutu shi wannan littafin na na farko na rubuta shi na primary 5 na rubuta shi dalilin wata yaya ta da ta yi aure da maimakon ta auri bafulata ne dan uwanta sai ta auri balarabe dan libya to an samu dan tangarka kaɗan a gida saboda kin san kowace kabila tana da kabilanci na kanta so na rubuta shi a lokacin ina aji biyar a shekara mu bayan nan a 1970 sai new nigerian publishing company suka kafa gasa ta rubutun hausa su abubakar imam to a ciki ne na ƙara shi na ɗan ƙara gishiri a ciki na mai da shi littafi na shiga gasar da shi kuma allah ya ba da sa'a na zo a ta biyu an so mu buga littafin a 1972 1972 to dalilin rubutu na kenan kuma a yanzu haka ina da rubuce-rubuce da yawa ma da wasu ma ban gama ba wasu kuma da na gama suna nan kusan guda 20 da wani abu da ban buga ba to yanzu ne nake kokarin buga wasu kuma baba na ya translating din shi wannan littafin na farko into arabic da fulfulde amma shi ma dai har yanzu na ba da kofi a buga a zaria unfortunately manajan da na baya rasu kafin a buga littafin so ban buga shi ba har yanzu ina dai fata nan gaban Allah yadda da abu gaɗin. To kin san wani rubutu wani lokaci jigon kanta taso ne da nan kamar shi so aljannar duniya a lokacin mutane mu su cika son aure aure outside daga wajen ƙabilunsu ba sun fi so su yi aure cikin ƙabilu ta dalilin da ya sa da rubuta wannan littafin kenan amma a littafi na na biyu nasiha ga ma'aura shi na rubuta shi saboda a lokacin ana ta kokin cewa kuɗin kwalla ya yi yawa lefe ya yi tsada kaza da kaza sai na ga to wani lokaci iyaye mata su aka fi kwara a aure so sai na ce bari in rubuta abubuwan da ke kawo tsadar aure da mutuwar aure da rashin ingantar aure da sauransu shine na rubuta wannan nasiha ga ma'aura din dalilin da ya sa na rubuta shi kenan so a yanzu kuma akwai waɗanda na rubuta akan neman halal wanda yawanci yaranmu yanzu sun fi son samu kuɗi da wuri maimakon su nema so na rubuta wani littafi na da na yi saba ɗan sababi guda hudu ne na kasa shi one to four kowanne yana kunshi da labarai guda goma sha biyu a ciki to duka waɗannan labaran kowanne akwai fannin da ya dusa shi na farkon ya doshi fannin nema da yadda zai encouraging ɗin yara su fita su nemi na kansu maimakon su jira sai an ba su to sauran ma dukansu kowanne da irin jigon da na bashi rayuwa ita na cike da kalubale iri-iri na farko dai da yake ni ban cika yin shiru in na ga rashin gaskiya ba so na yi rigima lokacin da yariman bakura ya hau mulki an na ce zan yi takarar gwamna tare da shi na samu abin da yawa malamai ma sun tsitsi ne mun har azumi an yi ma an tsine min albarka akan cewa na ce zan yi challenge din mujaddadi a lokacin so akwai wannan kalubalen sannan na biyu kuma kin san yawanci nan arewa matan mu ba a cika ba su damar yin wani abin kirke ba to ni daga gida gidana taso babanmu ya ba mu freedom na mu nemi ilimi daidai yadda ya ba 'ya'yansa maza so ba mu da wannan matsalar to bayan na yi aure kuma gaskiya mijina ya yi encouraging ɗina in bi abin da nake so so na daɗe ina rubutu a kuma gidansa nake ta rubuce rubuce na kuma duk inda taro ya tashi da yake na aiki da NGOs na kan je taro na NGO kamar Baobab da Famwan ma na kan je taron su kuma wani lokaci ma da shi muke zuwa ba da matsala tattare da wannan so ban da wannan zan ce rayuwa tawa rayuwar dai ta yi albarka kuma ina gode wa Allah don ya min gata da yawa na tashi gaban iyaye na hannun aure hannun haifi yaya iyaye na na da rai sannan na zauna da mijina da ‘ya'yana har suka girma suka kai manzilin rike kawunan su so ba abin da zan ce ubangiji sai dai mu gode mishi to nasara ta ta farko dai na zauna da mijina lafiya lau ban taɓa kai shi ƙara mu ba ba taba shigowa aka shiga tsakaninmu ba ko mun yi rigima tsakaninmu muke shirya junanmu na biyu kuma na tawo da 'ya'yana duk da wahalolin rayuwa na tabbatar cewa sun yi karatu sun san ciwon kansu sannan kuma na yi rubuce-rubuce na alhamdulillahi kan rubuce-rubuce na ba inda ba a sani ba na ga littattafai na a amerika na ga littattafai na a ingila na ga littattafai na a germany so ba ni da wani abin da ya rage min yanzu ba illa gama da duniya lafiya duk matan da ke faɗin haka yi sai in ce mazan su ne ba su yadda ba saboda mazan mu yawanci ba sa yadda su bar matansu su yi aiki ta wani guri suna ganin kamar in mata suka yi aiki suka samu abin kansu za su rena musu wayo amma ban yi zaton akwai matar da za ta karatu mai zurfi ba ta zo ta bar karatun nan ta ce ta zauna a gida bai mata amfani ba sai dai inda akwai dalilin da an hana ta yi shine to ni kuma gaskiya ita kanta siyasar ma da ake gani don ni na shiga siyasa na yi takarar gwamna a zamfara state na yi postas na yi komai da komai daga baya malamai suka sa ni gaba aka tuntuɓi babana babana ya ce ya isa waje na in janye dalilin da ya sa na janye kenan amma na yi challenging din yariman bakura a lokacin duk duk arewa an ɗauke shi shehi ne na gaske da muke magana muke cewa musuluncin da yake kawo shari'ar da yake cewa ya kawo ƙarya yake ba wanda ya yarda da mu saboda haka mata suna da ikon su shiga a duk inda ake shiga su shiga su takara muddin mace za ta rike mutuncin kanta shi kuma mutuncin kai ai sa rai ne eh, in ka sa kanka za ka iya shiga ko ina ka fita lami lafiya ba tare da wani abin nan ba to ni ban ga dalilin da ya sa mata za su ce ba za su shiga su yi siyasa ba ko kuma ba za su je su yi aiki ba sai dai idan kamar yadda na gaya miki mazan su sun hana su ko iyayensu sun hana su Shi ne kawai zai hana mace yin wani abin kirki gaskiya abu biyu ne na farko dai wulakancin da maza ke wa mata mutum zai auri mace ta yi shekara da shekaru tare da shi ta wahala da shi ta haifi 'ya'ya watakila ma har da jikoki amma rana tsaka sai tashi ya sake ta ce ta kwashi kaya ta bar gidan shi babu abin da ke ci min rai irin wannan dan karkashin kungiyoyin da na yi aiki mun yi kamin mun samu waɗannan matsalolin da yawa mu kuma yi iya ƙoƙarin mu mu settling ɗinsu da sauransu akwai wanda ma ya watsa matarsa acid a fuska wai ta cika kyau ta fita maza na kallanta daga baya bayan matar ta warke ta kawo kes ɗinta gurinmu muka bincika sai ce e eh, yayi haka ne saboda ta daina in sun fita a daina kallanta amma shi yanzu a shirye ke zauna tare da ita a yanda take din nan amma ba ta yadda ta zauna da shi ba so waɗannan ƙalubale ba wai kawai ma hausawa 'yan arewa ke da wannan matsalolin ba har sauran ƙabilu ma suna da wannan matsalar ta wulakanta mata sannan second one kuma na biyu na yara barin yara suna yawo suna watan gariya ki ga yaro ɗan shekara biyar hudu bai isa ma ya rabu da uwar shi ba an raba shi da uwa yana yawo a titi ga yunwa ga kishirwa ga rashin sutura da sauransu waɗannan abubuwan suna cimin rai kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da na ɗauka na yi aiki a kansu a zamfara a inda nake kuma har yanzu ƙungiyoyina suna aiki a zamfara ni ba na zamfara yanzu amma duk ƙungiyoyina suna aiki a zamfara muna ci gaba da koyawa almajirai da 'yan talla nakan sai kayan 'yan talla zaunar da su gida na koya musu karatu da rubutu so wannan abin yana cimin rai kuma ina fata ko ba ni da rai ko nan gaba ne mutanenmu 'yan arewa za su gane aibin tura 'ya'yansu bara da 'yan ƙananan yara da ɗaukan alhaki da sauransu to na farko dai muna da masu kuɗi a arewan nan kamar yanzu a sokoto akwai wani mutum da ya ɗauki 'ya'ya ɗari da hamsin marayu daga maiduguri ya zo ya haɗa da hamsin a Sakkwato suka zama ɗari ya ba su gidaje shi yake ci da su ya sha da su da kuɗin makarantarsu da duk wata bukatunsu shi yake biya to da za a samu mutanenmu masu kuɗi su dinga ɗaukan ko da mutum goma goma ne ba wai sai ka kai shi gidan ka ajiye shi ba amma kai providing for him ya samu makaranta ya samu abinci ya samu inda zai tsuguna ba ƙaramin gyara zai mana arewa ba to amma abun baƙin ciki masu kuɗinmu na arewa ba su san wannan ba kansu kawai suka sani mm, sai dai allah ya mana gyara kawai to fata na dai na farko dai allah ya sa in cika da duniya lafiya allah ya bani cika da imani na biyu kuma allah ya sa duk abubuwan da muka yi na da na alheri ubangiji allah ya bamu ladansu wanda muka yi bisa kuskure kuma ya yafe mana masu tahowa yara kuma muna eh, neman su gwargwadon iyawa mutum ya yi iyawarsa ya kyautata wani idan ka kyautata wa wani kai ma Allah zai kyautata maka nan shine saƙona